حميدا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له بالعبادة والخلق والتقدير واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبده ورسوله بلغ رساله ربه وهدى الناس الى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ما تعاقب المساء والصباح اما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله سبحانه وتعالى أتكن من سادة إيكون صدق الدراوسة ya nuna mana yammacin wannan rana ta alhamis goma sha biyar a watan ramadan na hijirar manzan allah sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara tara wanda ta yi daidai da 31 a watan biyar na miladiya ta da goma sha takwas a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin allah alkur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa da dai gwargwado muna cikin sura ta biyu suratul bakara za mu tashi akan aya ta 253 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد نعم يقول الحق تبارك وتعالى تلك الرسل فضلنا بعدهم على فضلنا بعدهم على بعد منهم من كلم الله ورفع بعدهم درجات وآتينا عيسى ابن عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس يقول الله تبارك وتعالى تلك الرسل حين قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وإنك لمن المرسلين أي بين أن هؤلاء الرسل الكرام قد فضل الله بعدهم على بعد فضله بالقرب منه عز وجل وبكثرة الأتباع وغير ذلك من جهات التفضيل ومن هذا التفضيل أن خص الله خمسة منهم أولو العزم من الرسل وهم المذكورون في قوله تعالى في سورة الأحزاب وإذ أخذنا ميثاق النبيين من وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومن ومنك ومن نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ابن مريم وفي سورة الشورى يقول الحق تبارك وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى وبنجي تبارك وتعالى bayan ya kasanta wa manzansa labarin waccan kissa da ta gabata a waɗancan darussa da suka gabata na kwanaki guda uku darussan wannan al'umma ta 'ya'yan banu isra'il da abin da ya faru da abin da ya kasance a gare su wanda wannan kissa da wannan labari bayan da za a yi a same shi an ba ta hanyar manzan da allah maɗaukakin sarki ya aiko shi ya ƙarfafe shi da wahayi ya sanar da shi labarin abin da ya faru da ɗaruruwan shekaru baya duniya wanda a wannan lokaci babu wannan labari labari yana cikin taskar gaibu wajen ubangiji tabaraka wa ta'ala da ya turo da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam cikin abin da yake tabbatarwa da duniya da wannan al'umma manzancin annabi sallallahu alaihi wasallam kasanta masa irin waɗancan labaru cewa ba ta yadda za a ji waccan labari ko waccan kissa wacce a cikinta akwai ɗimbin izina da wa'azi da jawo da hankali da faɗaka daga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya waɗancan bayi nasa 'ya'yan banu isra'il da abin da ya faru gare su bayan ubangiji ya gama kassanta wannan kissa ga manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ta hanyar wahayin da ya turo mala'ika jibrilu gare shi sai ya ce wa kala laminal mursali lalle tabbas kai rasulina muhammad sallallahu alaihi wasallam kana cikin wato almursalin manzannin da muka turo shine ana allah ya ce tilkar rusul tilkar rusul ai ula'ikar rusul الذين قص الله تعالى على رسوله بعدا منهم واخبر انه منهم Allah ya ce tilkar rusul waɗancan manzanni wanda Allah ya kasanto wa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ya ba shi labari wanda cewa Allah ya kasanta masa sashin labarin waɗansu manzannin da annabawa wanda kuma bai kasanta masa wasu ba bai ba shi labarin waɗansu ba ma'ana a tafsili a bayani daki-daki sai a dunkule Allah maɗaukakin sarki ya gaya wa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle shi ɗaya ne daga cikin waɗancan manzannin ya ce wa'innaka laminan mursalina ya ka labarin tabbacin manzancin manzan allah sallallahu alaihi wasallam da nunu tauki da lamun tauki ya ce wa'innaka lalle tabbas haƙiƙa kai ya rasulina sallallahu alaihi wasallam la wato ita ma lamun kasmi ce mu'akkada littaki la minal mursalina kana cikin wato manzanni cikin ayar da ta gabaci wannan aya ubangiji tabaraka wa ta'ala sai ya ce tilkar rusul waɗancan manzanni wanda allah yake gaya wa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam kissosinsu ko labaransu ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce faddalla ba'adahum ala mun fifita sashi akan sashi ma'ana suna da martaba suna da bambancin matsayi a wajen ubangiji na martaba na ƙarin daraja da falala da ɗaukaka tare da cewa manzanni ne amma waɗansu sun fi waɗansu waɗansu allah maɗaukakin sarki ya fifita su da kusato da su gare shi da munajati da ya da su wasu allah ya fifita su da yawan dimbin mabiya da ya ba su waɗansu kuma allah maɗaukakin sarki cikin waɗannan manzanni ga baki ɗayansu an tattaro su allah ya ware biyar da ya fifita daga cikinsu wanda allah yake kiransu ulul azmi minar rusul wanda allah ya ce da manzansu sallallahu alaihi wasallam ya yi juriya da haƙuri irin ta waɗannan ma'abuta azma daga cikin manzanni ya ce fasbir ba sabara unul azmi minan rusul ka yi haƙuri ka yi juriya ka dake ka jajirce ka tsaya ba gudu ba ja da baya da nuna haƙuri da juriya kamar yadda waɗannan ma'abuta azama guda biyar daga cikin manzanni suka yi wanda shine ɗaya daga cikin biyar ɗin kuma mafificinsu waɗannan ulul azmi na rusul waɗannan manzanni ma abuta azama da daraja allah ya ambace su cikin suratul ahzab cikin aya ta bakwai ubangiji ta baraka wata'ala ya ce wa iz hazna minan nabiyyin Aika faɗa ya kai manzanmu sallallahu alaihi wasallam lokacin da muka yi alkawari da annabawa misa kawun muka yi alkawari da annabawa cewa kowane manzo da zai zo ya rayu ya tarar da manzancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai aje littafinsa da manzancin sai bi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya irin wannan alkawari da sauran alkawura da irin waɗannan annabawa Allah ya ce wa minka da wajenka kai rasulina sallallahu alaihi wasallam shine manzo na farko wanda Allah ya ambata cikin wannan aya da kafin damir da wannan kafin ta lamiri ya ce wa min nuhin shine ma'ana na biyu a jeri a nan wa ibrahim shine na uku wa musa shine na hudu wa isa shine na biyar su ake kira ulul azmi minar rusul cikin suratu shura allah ya ce shara'a lakum min ad-dini ma wasa bihi nuhan ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce ko al'umma ta manzan allah sallallahu alaihi wasallama mun shar'anta muku irin addinin da muka yi wasiya da shi wannan addinin na kadaita Allah da ibada aqida guda daya aqida ta bauta wa Allahu rabbul alami aqida ta bauta mahaliccin kowa da komai shi muka yi wasiya wato ganuhu irin wannan addinin Allah ya ce wallazi auhaina ilaika irin sane muka yi wahayin sa gare ka ya rasulina sallallahu alaihi wasallam ga nuh ga manzon Allah sallallahu alaihi na uku allah ya ce wa ma wasaina bihi ibrahim shi wannan addini shine muka yi wasiya da shi ga ibrahim muka yi wasiya da shi ga musa ne na hudu muka yi wasiya da shi ga isa su ne dai ulul azmi minar rusul mafificinsu shine manzon allah sallallahu alaihi wasallam lamba ta biyu shine ibrahimu alaihi salam na uku musa alaihi salam na hudu isa alaihi salam na biyar nuhu alaihi salam a jeri a tartibi na waɗansu malamai ko fahimta ta waɗansu malamai waɗansu malamai kuma suka fifita nuhu sannan suka biyo da isa alaihi salam waɗansu kuma malamai kashi na uku da suka zo wajen jera dawa tsakanin musa da isa a tsakanin musa da dawa tsakanin isa da nuhu alaihi salam sai suka yi tawakufi ma'ana suka tsaya kenan ba su ce komai ba wallahu alam allah maɗaukakin sarki ya ce waɗannan manzanni da allah ya kassanto wa manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce ya fifita su sai ya ce minhum man kallama allahu أي من هؤلاء الرسل من خصه الله سبحانه وتعالى بالكلام ومن الله فضلنا بعدهم على بعد mun fifita sashen su akan sashi shine allah zai faɗi nau'in irin fifikon ga waɗanda ya waɗansu daga cikinsu sai ya ce minhum man kallama allahu ai min haula da rusul man khassahu allahu subhanahu wa ta'ala bil kalami akwai wanda allah ya keɓe shi da magana ya yi masa magana kai tsaye a maimakin ya turo masa wahayin wannan magana tasa ta hanyar mala'ika jibril sai magana da shi kai tsaye ba tare da an sa wasuɗa ko jakada na mala'ika jibril a tsakanin maganar allah da wannan magana ta wannan manzo ne wa kenan wani manzo ne allah ya magana da shi kai tsaye annabi musa alaihi allah ya ce wa kallama allahu musa kalima ubangiji ya yi magana da musa ya ce magana ma'ana allah ya magana kai tsaye wannan yana tabbatar mana cewa allah maɗaukakin sarki yana magana cikin sifofinsa ya ƙur'ani da haka maganar allah ce maganar allah kuma sifa ce ta allah ba halitta ba ne ƙur'ani ba halittar allah ba ne maganar allah ne shine wa in ahadun min al-mushrikin istajaraka sai Allah ya ce me fa hatta yasma kalam Allah Allah ya ce da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam idan wani mushriki ya taho ko daga makka ko daga wani wuri bai musulunta ba amma yana son ya zauna kusa da kai dan ya ji wa'azanka ya ji abin da Allah yake faɗa sai Allah ya ce da manzansa to ba shi dama fa'ajirhu ba shi kariya ce ya zo din a bashi dama ya zauna a bashi kwanaki ya yi hatta yasma kalamallah har ya ji maganar Allah ka gani ba ƙur'ani ba sifar Allah ba ne maganar Allah ne sai ce sun ma'abilihu ma'amana sannan ko da ya kwanakin ya ji wa'azin bai tuba ba har yau a raka shi har inda zai shiga bakin garinsu ko gidansu ko ƙasarsu lafiya ba taɓa lafiyarsa ba ga a ce to yanzu tun da ya zo ga shiga manzan Allah ƙur'ani yana sauka yana jin wa'azi ainihin wato sati ɗaya biyu uku wata ya ƙi musulunta a zane shi a'a musulunci addini ne mai tarbiyya addini ne wanda yake da tausayi addini ne wanda yake da aka ce in ma zai tafi gida a bashi kariya don kar ma ya fita wani ya tare shi ya masa ba daidai ba kai ne muna sallah wajen sati uku kana na a zaune ka kwada man mari a'a a bashi soja a bashi security har sai ya je inda ya shiga cikin garinsu lafiya kaga wannan wato tausayi ne da martaba irin ta addinin musulunci Allah ya ce minhum man kallama Allah daga cikinsu akwai wanda Allah ya magana da shi zo ɗaya Allah ya magana da shi kai tsaye ba tare da wa'ayi ba ko akwai wani eh akwai wa akwai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a ina kuma a wani lokaci shi manzan Allah annabi Musa Allah ya faɗi inda ya magana da shi inda ya gana da shi Allah ya ce wa nadainahu min janibi turil aimani shine mun kira shi ma'ana malamai suka ce munada wato ita ce kiran wanda yake nesa ai kiran da zai je ita ce munada munaja kuma ita ce a kira wanda yake kusa da wanda yake kusa da kai za ka kira shi da wanda yake nesa kana son ka kira shi irin sauti dai za kwalla musu to wacce munada lil ba'idi ce a wani guri sai ya ce wa qarrabnahu jiya sai muka kusato da shi muka yi munajati ma'ana kai sai Allah ya magana da shi annabi musa alaihi salam kenan manzan allah sallallahu alaihi wasallama wanda allah ya magana da annabi musa kenan a ina a dutsen tsuri saina wanda har yanzu dutsen yana nan yana cikin kasar Misira a yanzu yana cikin kasar misra lokal gammance da ake kira saina a cikin wato kasar Misira ko yanzu ka je ka sauka egypt ka sauka alkahira gobe an ka ce za ka saina akwai jirgi akwai mota akwai bus akwai wato jirgin gas sai ka hau ka tafi saina ka je ka yi ziyara wannan dutse na saina nan ne allah ya yi magana da annabi musa amma manzon allah sallallahu alaihi wasallama shi ba a ina makka ko a madina eh? Eh? shi inda za ka fahimci martabar wato da fifikon darajar hatta a maganar tsakanin ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da Allah yi da shi kai tsaye wacce ta fita annabi Musa shi sai da aka turo da jakada mala'ika Jibril tun daga saman bakwai Allah yake je ka yiwu jagorancin muhammadu sallallahu alaihi wasallam tun daga masallacin ka'aba ku zo masallacin baitul maqdis a yi nafila ka taho sama da shi ta ɗaya ta biyu har inda ya je inda bizar mala'ika jibrilu ta ƙare ya tsaya nan ya ce wa mamina illa lahu maqamun ma'lum ya ce ni na zo inda Allah ya ja min layi kun san mala'iku la ya suna Allah ma amarahum in kai ne malam bahaushe allah ya tura ka zo da annabi muhammadu ai sai inda mai ya kare ka ce an yau tafiyar ta fita kullum amma mala'ika da ya zo sai ya tsaya inda kullum yake tsayawa kuma sai ya faɗi dalilin tsayawarsa ya ce wa ma minna illa lahu maqamun ma'lum babu wani daga cikin mu face yana da layi inda aka laya masa yake sa na zo gurin da haka ya rasulallah yanzu sai ka ci gaba kai kaɗai ne ni nan zan tsaya nan bisa ta kare sai ya tsaya a nan shine allah ya turo mala'ika jibri tun daga wato masallacin ka'aba zuwa baitul maqdis zuwa sama ta ɗaya mala'ika jibril ya buga ƙofar sama mai gadi ya tambaya wane ne ya ce jibrilu ne wane ne tare da kai na ji kaman ba kai ɗai kaɗai ba ne ya ce muhammadu ne ya ce an aika masa ya zo ya ce kwarai an aika sai ya buɗe ƙofa kaga mala'ika ne ya san mala'ika jibrilu sama da shi yake shi yake gadon sama amma da mala'ika jibrilu ya buga kofa ya ce wane ne jibrilu ne kaga sai idan kai ne kawai sai ka buɗa bismillah wane ne tare da kai wane ne to an aiko masa an aiko ya san mala'ika jibril ba aiko ba ba zai ce an aiko ba dan haka haka ya tafi sama ta biyu ta uku har inda ya je sidratul muntaha iz yaksha sidratu ma yaksha inda wato wata magariyar tikewa in ji bahaushe wata wata magariya ce wata bishiya ce abin da ke cikinta na alatu na ado na wanda ba za ka iya misalta misalinsa wato a duniya ba ya ja layi ya tsaya manzan allah ya ci gaba da tafiya shi kaɗai har inda ya je wurin da zai munaji. isra'i ya gana da ubangiji maɗaukakin sarki ubangiji ya ba shi salloli guda hamsin zuwa ga al'ummarsa yana dawowa in ya dawo sama ta hudu na annabi musa alaihi yake wani saƙo wace kyauta wace hadaya ubangiji ya baka ga al'umma ya ce sallah ce guda hamsin a kowane kwana da wuni ya ce kai kai ai hamsin sun yi yawa in ji annabi musa ko ma roƙi allah ya rage na zauna da mutane tare da kai na san kangarewa da fanɗarewar mutane al'ummar ka ba za su iya sallah hamsin a kullum ba ya koma aka rage haka ya dawo ya ce nawa ne ya ce sun dawo arba'in ko arba'in da biyar ko a rage har sai da suka dawo biyar amma allah bai rage falalar ba sai da ya zo biyar ya zo ga annabi musa ce ba ka koma a rage bai ce ai na ji kunya ba zai yiwu ba abin da yake hamsin aka mai da shi biyar in ce a rage to biyar din ma yanzu wani yaya yake yi wani sai magarba ta yi makanike ne ya wuni yana sha rana ya cire rigarsa mai mai wai shi yana cikin riga mara kyau sannan zai bubbuga azahar da asar magariba ya bubbuga su nan take wato kamar shan ruwan zakara ya gaba wannan in hamsin ne ya za a yi wani kuma yana jin yana zaune dirshen ya ga kafa yana jin an kira sallah ana sallah shi bata shafe shi ba sai ya ga dama in mai yin ne in ma ba mai yin ba ne shi kenan ga talauci ga kafirci abin ya yi yawa ka gani ai a ji da ɗaya man a zauna ma da talaucin shi kaɗai ya isa bala'i an ƙara bala'in kafirci ya abin ya yawa don haka manzan allah yi magana da shi da allah maɗaukakin sarki kai tsaye ka gani a fadarsa ba a ina ba a dutsen turu sai na a ba a wato mala'il a'ala cikin wato jama'a maɗaukakiya kuma ainihin wato a gaban sidratul muntaha a gaban al'arshin ubangiji subhanahu wa ta'ala kaga wannan abin da Allah ya ce tilkar rusulu da ya ce fadalla ba'dahum ala ba'd mun fifita sashin su akan sashi mun ji fifiko irin da irin fifikon da Allah ya wa annabi Musa na magana da shi da kuma irin fifikon da Allah ya yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ma ainihin wato na magana da shi amma a wato fada ko kuma a sama ko a fadar ubangiji subhanahu wa ta'ala ubangiji tabaraka wa ta'ala ya ce minhum man kallama Allah ya ga lafzul jalala ma'ana bin rafi saboda mi da annahu fa'ilu kallama shine fa'ili na kallama maf'ulun shine mahzufun ya'udu ala man minhum man shine wato ma'ana maf'ulun kenan taqdiruhu shine in ka kawo taqdirul kalami biduni hassin shine minhum man kallama Allah daga cikin su wanda Allah ko wanda Allah ya magana da shi ba kamar yadda wasu ka yi tawilin ayar suka canza fassarar abin nan uh, wasalin wato da yake kan lafsul jalala na wato damma marufa suka mai da shi wato fata suka ce man kallaman laha shi ne magana da Allah ba Allah ne magana da shi ba muka ce ai fifikon Allah ya magana da shi a nan fifikon yake kai kai magana da Allah kowa ma din a cikinmu yana magana da Allah muna tsayawa gaban Allah mu ce Allah bukatu kaza kaza kaza ka yi wani kaza da mun san ba Allah muke gaya ba to waza in mai unguwa ne sai mu je ai fadar sa mu gaya masa ko ko sarki ne mu je fadar amma da yake Allah muke gaya ko wasan da kake addu'a kai kaɗai ne ko da jama'a ji kake wa kake gaya wa bukatu Allah kake gaya bukatu kana magana da Allah shine falalar Allah ya magana da kai yayi magana da shi shine ubangiji ya ce warafa ba'aduhum ala ba'din daraja shine ma'ana darajatin shi kuma ma'atufun ne ala shi shine ubangiji maɗaukakin sarki wato ya ce ya ɗaukaka sashensu a kan sashi sai ya ce wa ataina isa na maryam albayyana ai ataina hulbayyana shi isa ibnu maryam shi kuma cikin fifikon da allah ya yi masa ko mu'jizar da Allah ya bashi sai bashi albayyinat ayatun shar'iyya albayyinat na farko da Allah ya bashi sune ayoyi na shari'a kal ahkamu wal hukunce hukuncen da suke cikin injila da labarurrukan da suka zo cikin injila da kuma ayatul kauniya wanda Allah ya bashi wanda idan ba manzo bane daga Allah ba wanda iya zai iya samun wannan baiwa ko wannan mu'jiza yasa idan aka ce mu'jiza mu'jiza za a fassara ta da Hausa ana nufin me me za a fassara mu'jiza da Hausa Eh, gagara koyo me ma'anar gagara koyo abinda wanda shi ma ya zo da abin inda ba Allah ne ya bashi ba shi kansa ba zai iya ba in ta karan kansa zai yi abin ba tare da yin Allah ba shi ma ba shi ake kira gagara koyo sai Allah ya bashi mujiza ya bashi gagara koyo ma'ana kamar ya tadda kaburbura ko kabari ya ce da na kabarin tashi da izinin Allah na kabarin ya rayu ya tashi ya yi magana ya faɗi abin da ya kashe shi kana iya wannan eh mai wali mai muƙamuƙi za ka iya ai ba za ka iya wannan ba oh, shi oh, ma ai allah ne ya shi wannan daman ka gani cewa wato ya tira yadda makahu ko kuma ya warkar da makahu wanda ainihi ma an haife shi ba ido ya yi addu'a idansa ya buɗe sannan kuma mai albaras ya zo ko kuturu ya zo ba shi da 'yan yatsotsi ya roƙi allah 'yan yatsotsin su fito su sabi su dawo ga sunan wato kamar ba su taɓa sassarewa ba ko cincirewa kaga duk wannan wani likita ne zai iya wannan yana daga cikin mu'jizar annabi isa a lokacin da ya zo abin da yake tasiri cikin wannan al'umma wato ilimin likitanci shine sama babu sama da shi shi da aka bashi mu'jizarsa sai aka bashi kamar ta ilimin ganin likitanci wadda kuma kowane likita bai iya yin ba likitan da idan ido ya mutu zai iya dawo da shi ba likitan da za a kai kuturu ya fito masa da yatsunsa ba likitan da zai iya zuwa mutum ya mutu ya tayar da shi sai dai ya faɗa abin da ya sha ya mutu ko dukan da aka yi masa ko mu iya abin da zai iya yi kenan ya ce dukansa aka yi bige shi aka yi guba ya sha kaza iya abin da zai faɗa kenan ya taushi zai yi bayani a madadin gawar shi wani abu ya sha ya mutu ba gawar ce za ta yi magana don likita ya zo ba amma shi annabi isa alaihi salam sai a tashi gawar ta yi bayanin da ya kashe ta ko yaushe ta mutu sannan ta koma ta mutu kaga wannan yuhyil mauta wa bi iznillahi kenan da izinin ubangiji wa ubri'ul akmaha wal abarasa wa uhyil mauta sai ce me biiznillahi ma'ana da izinin allah alkadari anan allah ya kaddara masa ya bashi bawa ya bashi damar ya yi wannan shine allah ce wa ataina isa ibn maryam bayyinati sai ce bayan wannan bayyana da wannan mu'jiza da allah ya bashi wadda za ta daɗa karfafar ta nuna wa waɗannan mutane nasa cewa shi manzo ne daga allah zuwa gare su ga hujja ga dalili bayan littafin injila ga kuma ainihin wato mu'jizar da ya zo da ita shi ya sa malaman tafsiri suka ce kowace mu'jiza ta kowane manzo ba ta zama mu'jizatun khalida ba sai mu'jizar manzan allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta zama mu'jiza khalida kowane manzo ya zo da irin tasa mu'jiza annabi musa sanda ya bar duniya ba ce sandarsa ta ci gaba da aiki ba ko wani ya ci gaba da aiki da ita sai littafin addaura haka annabi isa da allah ya ɗaukaka shi zuwa gare shi ba ce wani almajirinsa ya ci gaba da amfani da irin wannan mu'jiza ba amma manzon allah sallallahu alaihi wasallam sai aka dawwamar da mu'jizarsa ita ce alkur'ani kuma alƙur'anin nan tun ranar da yake sauka har zuwa yau har gobe ya keto kuma yana ciki yana cikin makiya amma har yau ba su iya canza shi ba ba su iya musanya shi ba ba su iya ƙara shi ba ba su iya rage shi ba dan Allah ya ce inna na nazzalna zikira sai ya ce wa inna hafi lahafizuna Allah ya ce mu rabbul izzati subhanahu wa ta'ala mu muka saukar da a anan shine Alƙur'ani, sai Allah ya ce mu kuma dangane da Alƙur'ani. Alƙur'ani mu ne masu bashi kariya duk wani makiyin alkur'ani bai isa sai dai wa alkur'anin kariya amma ya shiga ya rage ko ya ƙara aya ko ya rage ko ya shafe ko ya ɓata duk wannan ba zai iya ba dan allah ya tsare shi haka sunnar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ita ma sai Allah ya tayar mata tun daga zuwan manzan Allah har yanzu har gobe Allah ya tayar mata da mazaje da suke hidima domin an yi wa Allah ƙarya ashe a yi wa manzan Allah karya ba zai zama abin mamaki ba amma yaya za a yi a gane an yi wa manzan Allah ƙarya shine sai Allah ya tayar da waɗansu mazaje tun daga lokacin da sunnar manzan Allah take har zuwa yanzu har gobe mazajen da suke wa sunnar manzan Allah hidima su gaya maka wannan hadisin maudu'i ne wada na wato kaga shi aka yi ba manzan Allah ya faɗa ba ko wannan hadisin da ifi ne yana da kuma ba da ka za su faɗa ba akwai ilimin da ake kira ilmul jarhi wa ta'dil ta kan wannan ilimin za su fitar maka dalilin raunin ko yadda hadisin ya zama na karya ko yadda hadisin ya zama ba ingantacce ba wanda har yau suna nan suna aiki ba yadda za a yi a yi wa manzan Allah karya wato ta zo ko su gani ba su tace ba don haka duk abubuwan akwai wanda suke ganin cewa ya halatta idan ana son mutane ba sa yin aiki na lada ko na falala ko na kaza kaza ko na nafilfila ko na sai a kagi wato wani hadisin karya na dan a kwadaitar da ku wani wata falala sai a faɗa a ce annabi ya ce sai ku kama ku yi tai wai suna ga wai ai sun yi kyakkyawan karya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce man kazaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar manzo Allah ya ce duk wanda ya mun karya da gangan to ya tanaji wajen zamansa a cikin wutan jahannama ya tanaji wajensa duk yi wa manzan Allah karya ya sha bamban da yi wa kowa karya. duk wanda kai wa ƙarya ta yiwu da ɗan sauki amma ban da manzan Allah ma'ana in kai wa manzan Allah karya kaman ka tura ka yi bukin ne na accommodation a cikin wutar jahannama ka biya ka aje wa kanka haka manzan Allah ya ce wanda ya wasa ƙarya ya tanaji wajen zamansa a cikin wuta wanda ɗi ya faɗi abin da ban faɗa ba ya jingina in ji manzan Allah manzan Allah ya ce ya tanaji wajen zamansa a cikin wuta don haka akwai haɗari sai Allah ya sa wa sunnar manzan Allah mazajen da suke kare ta suke yi mata hidima suke yi mata aiki wanda tun wannan lokaci har zuwa yanzu da littattafai da komai ta yadda za a tace maganar manzan Allah ingantacciya da kuma wanda aka jingina masa ko aka ƙaga aka jingina ko da da kyakkyawan niyya ne babu maganar aiwa manzan Allah ƙarya wato da kyakkyawan niyya Allah ya ce wa ayyadnahu ma'ana au ai wa qawwainahu bi ruhil qudus Allah ya ce sai ya karfafi shi wannan annabi Isa alaihi salam sai ya karfafe shi da ruhul qudus wane ne ruhul qudus wa ake kira ruhul qudus a ina yake a qudus ko a maka eh wani mala'ika mala'ika jibrilu alaihi salam shi ake kira ruhul kudus me dalilin mala'ika jibrilu ne ruhul kudus me dalilin da za mu tabbatar da wannan ko da ka muka faɗa ko me dalili eh eh eh ayar da ta tabbatar sunan jibrilu ruhul kudus aka ce eh eh, eh akwai kawo uh -huh. uh -huh. in kai ƙasa ƙasa za ka karanta inna anzalnahu fi lailatul qadr tanazzalu mala'ikatu war ruhu fiha ko kai sama ka tafi suratul nahl aya ta 102 Allah ya ce da su sallallahu alaihi wa sallama bi قل نزله روح القدس من ربك ya لهم يا رسولنا صلى الله عليه وسلم وان القران نزله وان shi شيني روح القدس shine mala'ika jibril min rabbika daga wajen ubangijinka sako ne na alkur'ani ruhul qudus ya aiko Allah ya aiko shi da shi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ma'ana wato ruhul qudus kenan Allah ya ce wa ayyadnahu sai muka karfafe shi bi ruhul qudus shine jibril alaihi salam wajen wato bashi kariya da taimako da duk wani kunci ko na abu in ya bijiro zai kawo gudunmawarsa wajen ga annabi isa ya fita daga wannan kunci sai allah maɗaukakin sarki ya ce walau sha allahu ma tattalin lazina min ba'adihim min ba'adi ma ja'atuhumul bayyina allah maɗaukakin sarki ya ce da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nufa da mashi'arsa ya hukunta haka ya kaddar haka ya ce maktatalar lazina min ba'adihim da waɗanda suka zo bayan waɗannan annaba da manzanni da ba su faɗa ko yaƙi da junansu ba min ba'di ma ja ja'atuhumul bayyinat wato bayan hujja da dalilai sun zo duk da duniya sai ta zama abu ɗaya sai ta zama abu ɗaya wato duk su zama ana bin addini ɗaya kowane manzo zo duk sai a gaskanta shi amma allah bai sunanta haka ba bai shar'anta haka ba bai kaddar haka ba bai hukunta haka ba sai zama duk da gaskiya ta zo mutane sai su rabu biyu sai a ce waɗannan su sun yadda da wannan sako sun rayu suna aiki a kai sun yadda da wancan kuma ba su yadda ba kaga an samu al'imanu wal kufur kenan waɗannan sun imani da sakon da aka kawo sun karɓa sun tafi suna yi wannan ba su yadda ba sun kangare sun fadare wato haka Allah ya sanya da Allah ya ga dama da sai ya sa wa duniya millatin wahida sai a yi mata addini ɗaya aƙida ɗaya a tafi amma haka Allah maɗaukakin sarki wato ya ya ya wato ya hukunta ko ya kaddara sai Allah ya ce walakin ikhtalafu sai dai sun saba faminhum man amana wa minhum man kafa. sai dai da manzo ya zo annabi isa ko kuma kowane manzo in ya zo sai mutane suka suka so biyu wasu imani wasu kafirce kamar yadda annabi isa alaihi salam da ya zo waɗansu suka ce allah ya ce fa'amana ta'ifatun min bani isra'ila sai ya ce mai wa kafara ta'ifa cikin suratu safi aya ta sha hudu allah ya ce waɗansu daga cikinsu sai suka yi imani daga cikin atba'u isa alaihi salam waɗansu kuma kafaru sai suka kafirce su ne hawariyawa annabi isa alaihi salam ya yi kira ya kuwa ya ce mana ansari ilallahi qala alhawariyuna mai suka ce nahnu ansarullahi fa'amana ta'ifatun wa kafarar ta'ifa sai waɗansu kai imani wasu kafirta haka wato da annabi isa alaihi salam ya zo lamarin ya kasance shine ana allah ce walau sha allahu maktatalu da allah ya nufa da ba su yaƙi junan dan yi saɓanin da junan shi ya kawo yaƙin sai ya zama idan aka saɓa kuma aka yi saɓani na aƙida aka samu rashin fahimtar juna wato yaƙi ya taso za a iya yin yaƙi yaƙi ai karo da juna wannan saboda wata hikima baliga ta ubangiji subhanahu ta'ala ya kaddara haka ko ya shar'anta haka wannan shine abin da muka fahimta ko cikin wannan aya za mu fahimci abubuwa wato na fa'idodin wannan aya kamar haka za mu fahimci cewa na farko mu fahimci bayanin annan rusula tabaka wato manzanni suna da aji aji wato a martaba a daraja kamar yadda ya gabata akwai daga cikinsu akwai annabawa akwai kuma ar-rusul manzanni daga cikinsu akwai ulul azmi min rusul kuma daga cikinsu ma akwai wanda Allah ya fifita da wato magana da su kamar yadda ya gabata Allah ya ce faddalna ba'dahum ala ba'd sannan muka fahimci isbatu kalamillahi tabbas Allah yana magana maganan nan kuma da sauti da harafi ba yadda za a ji maganar idan babu sauti ba yadda za a fahimce ta idan babu harafi da haka maganar da sauti da harafi ubangiji maɗaukakin sarki ya tabbatar da wannan dangane da musa alaihissalam muka ce ya ce wana nahu min janibin turin aiman muka kira shi ta ɓangaren dutsen turi na wato cewa kaga allah ce muka kira shi allah ce shi ya kira shi kaga ya nuna ya ya ji kiran ya zo gurin ya tsaya kenan da bai ji kiran ba fa ka gani a wani guri ya ce kuma waƙar rabanahu jiya can cikin suratu maryam aya ta hamsin da biyu ya ce waƙar rabanahu muka kusato da shi muka yi munajati da shi muka gana da shi wato isa alaihi salam kamar yadda ubangiji maɗaukakin sarki ya tabbatar da wannan sannan wannan aya ta mana isbatin iradatun lahi ta'ala Allah ya tabbatar mana da Allah yana da irada ma'ana nufi domin Allah ya ce walakin Allah ya fa'alu ma yuridu yana aikata abin da ya nufa irada akwai sanda take zuwa bi ma'anar mashi'a domin irada tana kasuwa kaso biyu akwai irada bi ma'anar mashi'a akwai irada bi ma'anar muhabba shine idan abu allah yana son sa to wannan zai zama wato iradar ubangijin sai ta zama ta muhabba ce a nan da allah ya ce wallahu yuridu an ya tuba alaikum allah yana son wato ya yi muku gamdakatar da tuba ku tuba ya anshi tuba ku Allah yana son bayansa su tuba ko baya so kaga wannan irada ce nufi ne amma bi ma'anar muhabba da ma'anar so ka gani ya zo da ma'anar so ka gani idan ya zo da ma'anar so sai ya hore maka kai bawa shi yasa Allah maɗaukakin sarki a wani guri ya kira kansa tawwabur rahim tawwabu in ka kalli kalma ko ginin jimlar ko kalmar tawabu za ka ga sigatun mubalaga ce ma'ana siga ce wato ta wato ta ƙarshe ta tikewa kamar wato ka ce da ka ce yakan zo wajena sai ka ce yana yawan zuwa wajena wanne ya fi yawa kenan da yakan zo da yana yawan kalmar yawa kaga an ka ce tawwabu yawa kenan yawan an san tuba sai ka kalli tuban ta wani daraja yake zuwa bawa na farko dai duk duniya babu makanikan da yake kanikancin zuciya ya likitancinta sai allah ya sa mata shirya ya seta ta kaga wannan kanikanci aikin allah ne idan ya yi nufin shirya bawansa sai bawan ya ji yana son shiriyar yana santa sai kuma allah ya gyara masa zuciyarsa sai kuma ya bashi shi damar shiriyar na uku sai ya shirya in ya shirya sai allah maɗaukakin sarki sai ya tsare shi cikin wannan shirya sai an shiransa a cikin shiriyar sai ya bashi shi ladan shiriyar kaga tawwabu kenan aikin ba ɗaya ba ne ce inna allaha tawwabur rahim ka ce lalle ubangiji madaukakin sarki mai tuba ne ga bayansa mai rahama to wace irin tuba tana da yawa a yi maka gamdakatar ka tuba ba aikin babanka ba ne ko na makanike ko na likita aiki ne na allah shi yasa kullum kake roƙo cikin sallarka a sallar farilla za ka karanta fatiha sau goma sha bakwai a kullum za ka ce ihdinas siratal mustaqim kana roƙon allah ya shiryar da kai ta farki madaidaici ka ce to ai a jam'i nake sallar liman ne ya ce ihdina ni addu'a ba ni nai ba sai ka karanta sigar addu'ar liman ba ta ihdini ba ihdina ya ce shiryar da mu kana ciki mamun ko baka ciki ko kana min tara Eh, kana ciki kenan Eh dina Allah ka shiryar da mu kaga ashe wanda yake son shirya da neme ta wajen Allah idan ka samu kanka cikin rudu na an buga ma kai na an buga baka gane gaskiya ba gane daidai ba to roƙi Allah ya dora ka kan shirya Allah ya ce wallazi na jahadu fina lanahdiyannahum subulana sai ya ce me wa inna lama al muhsinina kaga wannan ma'iya ce hasa Allah ya ce wanda suka yi ƙoƙarin su gane gaskiya su gane addini Allah ya ce wallahi sai mun shiryar da su mun ganar da su gaskiya sun gane ta ka ce kai duk duniya ba gaskiya duk duniya baka san gaskiya ba duk duniya wannan ba daidai ba ne bazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce wannan al'umma tawa ba za ta gushe ba a cikinta akwai ta'ifatun mansura wanda suke kan abin da na zo da shi da taimakon Allah wanda har Allah ya tashi alkiyamarsa ba za a rasa irin wannan a cikin al'umma ba kaga ba zai ka ce duk duniya ga baki daya a lalace ake ko a halakar ake ko a riba ake ko kaza kaza akwai shiryayyu sai dai matsayi wani lokaci suna zama suna da yawa wani lokaci su zama ba su da yawa kuma wannan baiwa ce ta Allah irada ce akwai kuma sanda wato ubangiji maɗaukakin sarki yake wato Ambatai irada ma'ana da ma'anar muhabba inda ya ce yuridullahu bikum al-yusra wala yuridu bikum al-usra kaga yuridullahu ana ai Allah yana so muku yusra sauki baya so muku tsanani da yana so muku tsanani sai ya tsananta muku kaga ma'ana Allah baya so bayansa tsanani akwai ma'ana irada bi ma'ana muhabba ita ce kamar wato yadda ya gabata walakin Allah yaf'alu ma akwai irada kauniya kai irada kauniya ita ce abinda Allah ya kaddara ya nufa ya ce walakin Allah yaf'alu ma yuridu Allah yana aikata abinda yayi nufi ma'ana anan irada anan bi ma'anar mashi'a kenan Allah a nan irada ta ɗauki mashi'a walakin Allah ya faru ma yurilu yana aikata abin da ya nufa da wurin da ya ce wa yudillu Allahu zalimina wa Allahu ma ya sha'u ma'anar anan tana nufin irada ce amma ma'anarta wato mashi'a kenan na'am bismillah ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an yatiya yawmul la bay'un fi من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون يخاطب الله المؤمنين بوصفهم مؤمنين ليأمرهم بالإنفاق مما رزقهم أي مما آتاهم من المال وإن شئت فقل ومن العلم أيضا لأن الله سبحانه وتعالى يرزق المال والعلم والمراد بالرزق هنا العطاء وبين جي معك كن سركي ينا مغنى تباين سمومني جوابي نيد الله يفسكن تربا كوا كوا بأدونيا سيوان دا سكي وانا سفر سكي وانا كما su ne suka sifanta da sifa ta imani ya ayyuhalladhina amanu ya man amantum billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa rasula masu wannan sifar allah ya kira dan in baka da wannan sifar ka yi sauri ka je a ɗau hoton ka cikin wannan sifar ka shiga in kana da ita ka ƙara gode allah ka tabbata a ciki don haka sai allah ya kira masu sifa don ya kira ya ambaci sifar masu irin wannan sifa sai musu suna na wannan sifar ya ce ya ayyuhal na amanu da mutane kowa da kowa za a kira daga magari da arna da kafirai da fajirai da yan banza da yan ta'adda da mutanen banza da watsatsu sai a ce ya ayyuhan nasu da na kirki da kowa duk ya shiga anan ma ce ya ayyuhal na amanu ma'ana an ware waɗansu mutane wanda aka sifanta su da wannan sifa wane ne zai shiga mai irin wannan sifa da shi ake wane ne zai fita wanda ba shi da wannan sifa ta imani domin umarni ne zai zo dalilin da zai sa abu wannan umarni ko a nisanci wannan hani ɗayan bi ne zai biyo ko umarni ko hani dalilin da zai sa in umarni ne a ɗauka a yi shi ne imani dalilin da zai sa an hani ne a bashi shine imani to kaga idan ba mai wannan sifar ba aka kira shi amma bata masa lokaci kenan kiran bai shafe shi ba ba da shi ake ba kenan domin koda da shi ake tun da ya kangare bai cika ka'idar ba Allah ya ce ya ayyuhan lazina amanu domin ya yi uwa waɗannan bayi muminai umarni na mai na infaɗi na ciyarwa daga abin da Allah ya ba su. abinda Allah ya ba su na dukiya al'allama Sheikh Muhammad ibn Usaimin rahimahullahu ta'ala ya ce za ka iya cewa min ma'atahun min mali wa in shi'ita wa qul wa min ilmi aida ka ce daga abinda Allah ya ba su na dukiya ko ka ƙara ka ce da abinda Allah ya ba su na ilimi su ciyar su amfanar domin shi kansa ilimi abin tambaya ne a wajen mai shi idan allah ya bayar da shi irin ilimin da wato al'umma take bukatansa musamman ilimi na addini wajibi ne wanda ya san shi ya karantar ya yi bayani a kansa domin shi ne zai sauke nauyin abin da allah ya dora masa shi ya sa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce al'ulama'u warasatul anbiya malamai su ne magada annabawa don kakkace to annabi dala nawa ya bari ko euro nawa ya bari ko naira nawa ya bari sai manzo Allah ya ƙara bayani ya ce fa innal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirham annaba ba su baggadan dinare ko dirhami ba ba su baggadan naira ko kwandala ko ficika ba me suka bari inna ma warrasul ilma sun gadar da ilimi to ina aka raba shi da suwa aka raba sai manzan Allah ya faɗi yanda aka yi raban da yanda aka samu raban sai ya ce faman a bihi wanda ya samu wannan ilimi na annabawa sai ce faƙar a haza bi haddin wafir ya samu babban rabo ya samu katafaren rabo kaji abin da annaba suka bari kaji yadda aka raba kaji yadda wato wannan rabo yake da haka sai malamai suka shiga cikin wannan yadda aka ce masu dukiya su ciyar haka masu ilimi ma wato <clears throat> su ciyar ba za ka ga abin tausai ba sai ka ji waɗansu garurruka ko waɗansu ƙauyuka ba. amma cikin ƙasar nan ta kar ma ka fita kai amma cikin jihar kano ka je ka samu mutane musulmi ne asali iyaye da kakanni amma za ka gani wato me ake kira addinin ba kuma suna sallar kullum sallar suke yi amma meye matsayinta ya hukuncinta yake kafin a shiga babin akida kafin a tantance a ce tauhidin rububiya tauhidin asma'u wa sifat tauhidin uluhiya a'a ya ma za a yi sallar ka je kasuwar kawai ranar kasuwa lokacin sallar azhar ko da asar yayi ka zo irin dan musalladin nan ka tsaya ka yi kallo za ka ga dattijo ya haura shekara saba'in ya zo ya ba da kuɗi kun mai sayar da ruwa ya ɗau gwangwanin ruwa ko kula ya yi alwala tun gurin alwalar za ka fahimci cika kafar sayayi in ya zo ya dundungura sallar nan za ka ga inda sallar nan kai da ka kalle shi yayi a ce kai za ka siya ka biya ta kila za ka ce ba irin wannan kake so ba sai ya ba ka tausayi irin wannan ba haushi za ka ji ba wani da yawa yadda bai sami yanayin a rayuwar wurin da wanda zai ilmantar da shi ya gaya masa addinin ba haka ya taso har ya rayu don me kai ba za ka gode Allah ba ka taso ka rayu a wurin da za a karanta addinin ka fahimci addinin ka yi aikin da addinin amma sannan ka kankare lokacin da ake karatun kai kana teburin mai shayi kaga ba wannan kai kafi wancan asara don shi wancan taihuda ya samu kansa cikin wanda zai gaya masa ko inda za a gaya masa kaga la'allada ya canza abubuwa da yawa la'allada wato abubuwa da yawa wato sun canza za ka ga irin wannan kuma suna da saukin kai sosai da yawa za a gaya musu abu ga yace yake mutum sai ka ga kuma ya canza ya karba ɗin don dama rashin sani ne shi rashin sani ne kuma ba yacce zai ya sani ɗin ka gaskai sai ka gode wa Allah da wannan ni'ima kaga to idan aka ce a taskace kada a faɗa kada a yi bayani kowa ya gun kawai kowa ya tafi kowa ta su tafi sheshi kaga sai ya zama al'umma kenan ta cutu cutuwa mai yawa don haka allah maɗaukakin sarki a nan ya ci an fi komin mara zafina ku ciyar daga abin da muka arzuta ku malamai suka ce na dukiya da na ilimi duk suna buƙatar ciyarwa suna buƙatar sanarwa za ka ga kai kana nan kana ana karatu da kai kullum wata lalla allah ka yi tafiya ka je wani gari ko wani ƙauye ko wani binni ma sai ka ga an malamin garin kai ne malaminsa sai ka ga abubuwa ne kuma malamin na sunna ba wai na bid'a ba za ka gan ka ga abubuwan sai ka ga cewa kuma shine babba shine akarama kallahu shine ana kallahu anan mm. ka gani sai ka ga abubuwa da yawa to kuma sai ka masa uzuri bakin abin da ya iya zuwa ya iya sani kenan ko ya iya samu ko iya karanta ya dai fi babu ana dai dan mummurzawa haka din dai ai ya fi ba a yi ubangiji ya umarni a ciyar da dukiya da ilimi ta ce min kabli an kun an ya'tiya yawmun la bai'un fihi ma'ana kafin wani wuni ya zo muku wuni nan nan ba ciniki ba sai ba sayarwa ba za ka ce ina da kuɗi bari in sai kaza in biya bukata ba la bai fihi wa la kullatun babu wata abota mai amfani ba za ka ce ba irin gidan duniya ba ne ka ce na yi laifi ko ina neman alfarma kaza tun da na san wani in da unwa ne ya je ya shiga gaba za a yi min alfarma kaza ko unwa ne ya je ya shiga gaba zai yi min kaza ko in na je wajen wani ban isa in samu kaza ba amma da na gaya ne, zai tsaya a ban kaza to a wannan ranar babu wannan ba ciniki ba saye da sayarwa babu wata kuma abota mai amfani da za a ce ga wani wato aboki da zai ce taimaka a zarce ko a wuce ko a tsira ko a yi kaza kaza babu waɗannan dalilai sai Allah ya ce to a ciyar daga cikin dukiya a ciyar da ilimi domin irin wannan ranar da wannan wuni sai ya ce wal kafiruna humu zalimu ai al kafiruna billahi azza wa jalla al mustakbiruna al ibadatihi wanda suka kafirce wa ubangiji madaukakin sarki suka yi girman kai wato gabarin bautan ubangiji maɗaukakin sarki sai Allah ya ce humu zalimuna ya'ani allazina hum azlamun nas sun fi kowa zama azzalimai wato cikin mutane domin kafirci da shirka shine zalunci na ƙarshe ya bunayya la tushrik billahi inna shirka sai ce mai la zulmun azim haka luqmanul hakim yake ga ɗansa kada kai shirka da Allah lalle shirka zalunci ne ba babba ma'ana babban zalunci shine shirka ita ce kafirci allah maɗaukakin sarki ya ka cikin wannan lamiri lamirun da damirul fasli ya ce wal kafiruna sai ka damirul fasli ya ce hum hum zalimuna ne damirul alfasli malaman duka sukan ce ma'ana ya ka'u bainal mubtada'i wal khabar yana zuwa tsakanin mubtada da khabar ma'ana domin ya tabbatar da wato abubuwa guda uku domin ah, ya tabbatar da attaukidu da alhasuru da attamyizu ya tabbatar da tabbatarwa da takaitawa da bambantawa cewa shi yasa domin ya cikin wannan ma'ana tamyizi zai iya zama ko kabar ko wasu misali idan inda za a shiga kan yare ko harshe na larabci idan aka ce zaidun huwa alqa'imu kaga damirul Fasili ne tsakanin zaidu da alqiyamu aka ce zaidun huwa ka'imu zaidu shine a tsaye me za ka fahimta in ma da akwai mutane a wurin wa aka gaya maka yake tsaye zaidu zaidu ne a tsaye kaga ka samu ifada ka samu amfani cikin wannan eh, eh, eh, wato ifada cewa zaidu ne a tsaye ba wani ba kenan don ba a gaya maka ko wani a tsaye ba sai zaidu kaga ka samu tamizi ka samu wato sifa ta ka'im da kuma wato zai ka gani zaidun ma'ana sifa ta zaidu ko kuma khabar shine za ka fahimci cewa zaidu ne a tsaye idan aka ce amma zaidul ka'im ka gaba za ka fahimci aka ce zaidu a tsaye kaga ba za ka iya fahimta iya shi a tsaye ko da wani ba amma ka ce da ka'im shi ne a tsaye to in ba akwai wasu mutane a wurin da waye a tsaye zaidu ne a tsaye eh, zaidu ne a tsaye don haka ana ka ce wal kafiruna homo zalimun shine ata'u bin dinar da ya karanta wannan aya wal kafiruna homo zalimun sai ce alhamdulillahi lalzi qala alkafiruna humul zalimu da ya ce azzalimuna humul kafiruna ya ce to da an fi fadawa cikin haɗari kenan da ya ce wa zalimuna humul kafiruna da kafircin kusan sai ya hau kan kowa waye ba ya zalunta kansa ya kamata ka yi kaza ka ƙi kuma kai kaza lada ne falala ce Allah zai baka kaza ka ƙi kuma kana da damar kana da lafiya kana da ikon kana da damar kuma Allah ya baka damar sai ka ƙi ka zalunci kanka ko baka zalunci kanka ba to na an ce azzalimuna humul kafir da yanzu ka kafirta kenan kaga ce al-kafiruna humul zalimuna ka gani sai aka wato shine dama damar ba a ce azzalimuna humul kafiruna ba da sai kowa ya shiga wato karkashin wato wannan kafirci amma sai ya zama ka ce wal na kafirai su ne azzalimu domin babu zalincin da ya fi sama da kafirci inna shirka la zulmun azim Allah ya halicci bawa kuma bawa ya kafirce ya kankare wato yana bautar wani Allah subhanahu wa ta'ala to ba lokaci ya lokaci ya yi ko to sai mu tsaya anan ba za mu iya shiga cikin fa'idodin da suke cikin ayoyin ba tafsirin namu sai mun dan shara a gujen mu aya 80 dari kullum ai zai fi kullum aya